bismillah wassalatu wassalamu ala ala malla nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila medina ma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallo da sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan guzuri na mai azumi a cikin wannan gidan tv mai tarin albarka africa tv 3 a wannan guzuri insha Allah subhanahu wa ta'ala guziri ne da ke tattaunawa akan asabru shine haƙuri haƙuri yana daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya yi wa kansa guziri da shi kuma fa'idar shine kamar haka Allah maɗaukaki ya ce inna Allah ma'as sabirin lallai Allah yana tare da masu haƙuri wannan malaman tauhidi suna kiransa ma'iyyatun khassa bil wasfi wato kasantuwar Allah tare da bayinsa wato duk wanda bayi da haƙuri to Allah baya tare da shi to azumi daga cikin abin da yake koyawa mutum musulmi shine haƙuri shine ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin Allah maɗaukaki ya ce a cikin hadithi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga abu huraira cewa allah maɗaukaki ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajili asiyamu wa ana ajizi bihi allah maɗaukaki yake cewa mutum bawansa in ji allah yake cewa ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awansa don allah sai allah ce azumi na wani. kuma ni ne zan sakawa bawa da shi kaga anan shi sa Allah ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da iyaka ba to kaga azumi daga cikin guzurin da ni da kai za mu yi a cikin wannan wata mai albarka shine mu koya wa kanmu haƙuri tunda azumi ka hana kanka ci ka hana kanka sha kuma ka hana kanka sha'awa tun daga ketowar alfijiri har zuwa faduwar rana kaga yana koya maka tarbiyya ta haƙuri to wannan guziri ne wanda mutum yake bukata musamman mutum musulmi kaga abu na farko ka kame bayan azumi daga sabawa ubangiji tunda har ka iya yi na wata ɗaya ka kame daga saba masa to ya kamata tarbiyya ce kamar makaranta ka shiga a wannan azumi ya zama guzirinka. cewa in kai baka da haƙuri to ka ce to yau ina so in koya wa kaina hakuri daga wannan azumi in Allah ya yarda in dai a janibin rashin hakuri ne an daina kuka da ni in Allah ya yarda zan hana raina duk abin da ya saba wa dokar Allah wanda kuma zai iya sa har a hukunta ni da rashin hakuri to in Allah ya da daga wannan na samu wannan tarbiyya saboda wato guzurin da mai azumi yake bukata haƙuri kaga kayi haƙuri wajen yi wa Allah biyayya ka yi karatun ƙur'ani ka yi tasbihi kana zaune ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-azim rabbi gfirli kaga in babu haƙuri ai ba za ka furta wannan ba da sai dai ka zauna ka sa siris kamar yadda wasu suke yi to amma haƙurin da ka yi shine zai sa ka hana kanka kallon wa'annan abubuwa wa'an suna can sun aje siris suna kallo amma sai kai haƙuri ka hana kanka wannan abin shi sa ai Allah maɗaukaki ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata al ma'awa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya hana ransa abinda ransa ke so wanda ya saba wa dokar Allah to Allah maɗaukaki ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce makomar wannan mutumi ashe kenan idan mutum ya yi ƙoƙari ya hana kansa abinda da Allah baya so shine mutum ya kame kansa daga saɓawa dokar Allah shine asabru anil ma'asiya mutum ya kame daga sabawa dokar Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne mai mahimmanci kuma ya zama guziri a gare ka dan uwa mai azumi ya zama na cewa ka kame kanka daga sabawa dokar Allah to wannan zai zama maka wato ɗani wajen samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala da shi bayan Allah suka bautata wa Allah bi zalika danal atqiya'u wa afsahu wa'anda suke masu tsoron Allah da fasaha a iya magana da shi suka bautata wa Allah Allah ya yadda da su saboda haka nima da kai ma Allah ya yadda da mu da wannan dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh It's over.